Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa biyar sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomar da dalol har ma da niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Kamfanin dillancin labarun ƙasar Saudi Arabia da ake cewa SPA a takaice ya ba da labarin cewa rundunar sojojin ƙawance ko kuma na taron dangi ƙarƙashin jagorancin Saudi Arabia ta ayyana tsagaita buɗe wutar sa'o'i 48 a ƙasar Yemen. An shirya da tsakar ranar yau Asabar agogon canza a ƙaddamar da amfani da tsagaita buɗe wutar. sanarwar rundunar sojan ta ce za a faɗaɗa wannan yarjejeniya idan 'yan tawayen huti za su bari a jigilar kayayyakin agajin jin kai zuwa ga biranen da aka yi wa ƙawanya majalisar ɗinkin duniya dai ta kiyasta cewa fiye da mutane dubu goma ne aka kashe tun lokacin da sojojin ƙawancen ƙarƙashin jagorancin saudi arabia suka fara kai hare-hare a yemen a watan maris na bara suna ƙoƙarin su maido da shugaba hadi a kan ragamar mulki shugaba barack obama na amurka mai barin gado ya isa birnin lima ƙasar peru zangonsa ta ƙarshe a ziyarar ƙasashen waje ta ƙarshe da zai yi a matsayin shugaban ƙasa shugaba obama zai yi ƙoƙarin kwantarwa da ƙawayen amurka na yankin asiya da pacific hankali ran cewa zaben Donald Trump a matsayin shugaban ƙasa ba zai dagula dangantaka da ke tsakaninsu ba. Tun da farko sai da shugaba Obama ya yi wa ƙawayen Amurka na Turai ban kwana a ziyararsa ta ƙarshe zuwa Turai a matsayin shugaban ƙasa, inda ya tabbatar da goyon bayan da Amurka take ba wa ƙawayenta domin ƙalubalantar ƙasar Rasha. Jiya Juma'a shugaban na Amurka ya bar birnin Berlin ƙasar Jamus bayan ziyarar kwanaki hudu da ya a yankin. Ya fara ziyarar daga ƙasar Girka ya kammala a ƙasar Jamus. Kafin ya bar birnin balin sai da shugaba Obama ya gana da shugabannin Birtaniya da Faransa da Jamus da Italiya da kuma ƙasar Spain. Shugaban Amurka mai jiran gado kuma Donald Trump yana ci gaba da naɗa waɗanda zai bai wa manyan mukamai a cikin gwamnatinsa a yayin da ya zaɓi wasu 'yan jam'iyyar Republican guda uku masu ra'ayin riƙau na ƙarawa domin riƙe muhimman makamai. Ya naɗa senator Jeff Sessions a zama Attorney General da ɗan majalisa Mike Pompeo a zaman shugaban ƙungiyar leƙen asirin Amurka ta CIA da kuma General Mike Flynn mai ritaya a zaman mai bashi shawara akan matakan tsaron cikin gida. Dukkan mutanen guda uku waɗanda suka yi wa Donald Trump ɗin biyayya a duk tsawon lokacin yaƙin neman zaɓensa 'yan ra'ayin riƙau ne. To amma ƙila Sanata Jeff Sessions ya fuskanci tambayoyi masu wuya a lokacin da za a tabbatar da shi, ko da yake jam'iyyar Republican ce ke da rinjaye a Majalisar Dokokin Amurka. a lokacin da aka naɗa jeff sessions mukamin alkali ko kuma ake kokarin bashi wannan mukamin shekaru talatin da suka shige da kakkausan harshe aka la'ane shi a saboda furucin nuna bambanci da aka yi zargin yayi a lokacin da yake rike da mukamin anthony janar na jihar ta alabama ta waɗannan a yayin da haka ke faruwa kuma jiya juma'a a attorney general ta amurka Laurent lynch ta yi kira ga farar hula da su shiga gaba da ba da rahoton aukuwar laifuffukan nuna bambanci ko ƙiyayya da kuma al'amuran da suka danganci musgunawa da kuma ƙuntatawa. Ta ce suna buƙatar mutane su rika ba da rahoton aukuwar irin waɗannan al'amura ko kuma laifuffuka ga jami'an tsaro da kuma ma'aikatar shari'a domin masu bincike su ɗauki matakan kare haƙƙi da kuma 'yancin jama'a. loretta lynch ta yi wannan furuci cikin wani faifan bidiyo da aka gabatar a kan laifuffukan nuna bambanci ko kuma ƙiyayya da ake aikatawa a nan amurka faifan bidiyon ya yi magana a kan bayanin da hukumar binciken aikata laifuffuka ta amurka da ake cewa fbi a takaice ta gabatar a farkon wannan makon daga ƙididdigar da ta yi a shekara ta 2015 bincike ya nuna ƙaruwar laifuffukan tsana ko kuma ƙiyayya da kashi bakwai daga cikin ɗari a bara da al'amuran da suka auna musulmi kuma ya ƙaru zuwa kashi sittin da bakwai daga cikin ɗari. Bincike ya nuna cewa laifuffukan ƙiyayya ko ƙyama ya ƙaru zuwa 5,850 idan aka kwatanta da 5,479 a bara. Sa'annan kuma ƙiyayya da ake nuna wa musulmi ya ƙaru tun watan Satumban shekara ta 2001 lokacin da aka kawo hare-haren ta'addanci a nan amurka haka kuma rahotanni sun nuna cewa laifuffukan nuna ƙiyayya ko kyama da kuma musgunawa a kan tsirarru ya ƙaru ne a makon da aka zaɓi donald trump a matsayin shugaban ƙasa da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Gobe Lahadi idan Allah ya kai mu za a yi zaɓuɓɓukan da aka ɗage yi a ƙasar Haiti, zaɓen da aka ɗage ko kuma aka jinkirta a saboda mahaukaciyar guguwar teku Matthew da ta yi wa tsibirin barna a watan jiya. 'Yan ƙasar Haiti miliyan shida ne suka cancanci yin zaɓe cikin 'yan takarar shugaban ƙasa 27 da kuma 'yan majalisar wakilai da ta dattijai. jiya juma'a hukumomin kasar haiti suka tabbatar cewa za a yi zaben a gobe lahadi idan allah ya kai mu duk da cewa yawancin yankin kudu maso yammacin kasar suna fama da irin bamma da mahaukaciyar guguwa ta yi tun ma kafin mahaukaciyar guguwar teku ta afkawa a kasar rikicin siyasa ta sa aka yi ta aka jinkirta yin zaɓe a kasar a watan oktoban shekara ta 2015 aka yi zaben shugaban ƙasa to amma aka soke sakamakon zaben a saboda maguɗi. Bugu da ƙari kuma mummunar zanga-zangar da aka yi ta yi ko kuma aka yi ta dagula zaben wakilan majalisar dokoki da aka yi a farkon bara sannan kuma aka soke sakamakon zaɓe a kimamin rubu guda na gundumomin ƙasar. Gwamnatin ƙasar Mozambique ta ayyana zaman makokin kwanaki uku bayan fashewar da ya kashe akalla mutane 60 a ƙasar da kuma raunana kimanin mutane 108. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu mu sai a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin karamin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim sani da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda uku. Rahotonmu na farko zai yi bayani ne akan irin cututtukan da kan sanya a yi wa ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar allurar rigakafi da kuma mahimmancin rigakafin ga ƙananan yaran. Rahotonmu na biyu zai yi mana bayani ne akan babban makasudin da yasa ake yi wa yara rigakafi tun daga ranar da aka haife su Shi ma rahotonmu na uku zai yi mana magana ne akan kira da aka yi wa iyayen yara a ƙaramar hukumar Misau da ke jihar Bauchi da su ba da 'ya'yansu ga malaman kiwon lafiya domin masu rigakafi. Baya ga waɗannan rahotannin, Muhammad Salisu Rabiu zai jagoranci tambayoyi da mata masu juna biyu suka yi wa madam mercy da waba babban jami'a a ma'aikatar lafiya na jihar neja yayin wani taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyo muryar amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar amurka wato usaid suka gudanar kwanakin baya a garin kagara da ke jihar neja sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin ma da lagai da mamman nasir A jihar Maraɗin Jamhuriyar Nijar, likitoci da masana harkar kiwon lafiya sun ƙara zage damtse domin ƙara wayarwa iyaye kai game da baiwa yara rigakafin cututtukan da ke hallaka su. Wakilinmu Shu'aibu Mani na da ƙarin bayani. Wannan karo da kuta faruk manzo jami'in kiwon lafiya a likitan sabon gari ta maraɗi ya ba da romo da muhimmancin duk shaushawa ta rigakafi ga ƙananan yara. me ake ni da shasha kuma me ta kumsa kuma menene unhaninta ga yara ga mata koko ga manya ma eh, shi rigakafin shaushawa wajen yara shine an ka doka akwai cutoci wanda suke galla ma mutane kwarai wani irin cutuka ne ke haddaba yara to eh, kaga dai akwai cuta ado akwai cuta eh, sha'inna akwai cutar babban tari akwai cutar tarin lala akwai cutar disa. kuma akwai cuta ta sheda yake wahaltar da yara kwarai kuma akwai cuta ta gudanawa inda duka bincike ya kwatanta akwai abin da ke sa su kuma sai aka yi bincike bisa kan maganin da ya kamata a yi sai aka ce shaushawa ce ke kariya bisa kan wannan abu kenan ita shaushawa dan a yi rigakafi ne in an yi rigakafi kamar yadda mutane ke cewa ya yi magani sai allura nan da aka mayar sai jikin shi ya koyi kokowa da malatin nan in malatin ya taho kenan jiki ya riga ya san shi yaro sai ya yi garkuwar da ke da kwai sai ta yi maganin ciwon sai a wuce ko da ana samun ɗan akasi na zuwan mata kai yara wajen tsaga dr faruk manzo ya ce an samu canji sakamakon faɗaka tashin duk shayi e gaskiya alhamdulillah mata suna zuwa bisa kan abin da suka sani inda yanzu ka ɗoka maraɗi ba ta da matsala na shaushawa na ciwon uban tari dami dan tana yiwa tun da warin da aka sawo shi mutane sun yarda da shi an waye musu kai an gana warin maraɗi ba ta da matsalar polio inda alhamdulillah yanzu mutanen da ke zuwa ko an ta yi shaushawa na ta polio ba a samun matsala kwarai na inda ake da matsala na tunatarwa na ciwon dusa inda ciwon da sa allura biyu kamata a yaro na wata tara mata suna zuwa kashi hamsin cikin ɗari kenan kaga bai kamata ba a ce kashi hamsin cikin ɗari ina saura na biyu kamata a ce in an musu wannan na wata tara wata goma sha shida kuma su dawo a ƙara yi ma yara inda ka gani bara nan garin an yi tuta ado da yawa bara waccan ta bullo da yawa bana muna nan muna sa ido ba mu watan ta zo kuma muna son a kama mu ɗauki matakai musan shi in mata zo mu yi saurin murkushe ta. ko me kenan rigakafi da ya magani. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga maraɗi a jamhuriyar Nijar. Aiwatar da rigakafi ga ƙananan yara tun daga ranar haihuwa na da matuƙar muhimmanci. Muhammad Salisu Rabi wakilinmu na Kano na da rahoto game da dalilan da yasa ake son a yi wa yara rigakafin tun daga ranar da aka haife su. farfesa isa abubakar babban likita ne a asibitin koyarwa na malam aminu da ke kano ya yi ƙarin haske akan irin alfanun da ke tattare da rigakafin na yara 'yan ƙasa da shekara biyar to kaga ko bahaushe ya ce rigakafi a fi magani wato rigakafi a hana aukuwar abu kafin ya zo ya jawo matsala shine rigakafi to akwai tsari musamman kowa ya san shi da ake yin kaman allura ce yawanci wani lokacin kuma a ɗiga ne a baki domin a kare yara daga cututtuka nau'i daban-daban misali kaman tarin fuka kaman ciwon hanta kaman sarki haƙora kaman shan inna kaman tarin shiƙa eh, tarin lala da kuma ƙyanda da wannan cuta ta hanta yawa duk polio ita ce inna mm. ce shan inna to wannan tsari an fito da shi saboda an ga cewa yara suna girma wannan cututtukan suna barazana ga rayuwarsu shine musamman aka fi da wannan tsari yaro an haife shi a kai shi a kai a kare shi daga waɗannan cututtuka to in cikin ikon allah in dai har za a yi waɗannan rigakafi to za ka ga mafi akasarin yara a ƙasa ba sa kamuwa da wannan cuta musamman idan kashi tamanin cikin ɗari na yara za a yi musu allurai akan waɗannan cutan to har ma waɗanda ba su yin ba za su iya amfana da wannan wa'anda suka yi din saboda cutar ba za ta rika yaduwa ba amma abin da aka fi so dai shine kowane yaro a kai shi domin a bashi wannan kariya to idan aka kare shi daga waɗannan cututtuka cikin ikon allah za ka yaro ya tashi cikin ƙoshin lafiya ba tare da an samu matsala ba rashin yin hakan kuma yana jawo wani haka domin cututtukan nan kowace daga ciki ba mai daɗi wasunsu kisa ne ma suke yi wasunsu kuma ko sun bar yaro bai mutu ba amma za su jawo mishi wata matsala ko ya kurmance ko ya makance ko ya gurgunce da sauran abubuwa haka wanda zai tashi ya yi rayuwa ba ingantacciya ba saboda haka rigakafi yana da amfani sosai musamman ga yara ɗanyen haihuwa kuma ana so a yi rigakafin nan ne kafin su cika shekara ɗaya saboda a cikin yanayin tsarin dukka waɗannan alluran ana so ne a kammala su cikin shekarar farko kowanne akwai lokacinta amma mafi yawan lokaci ma shine wata taran nan idan aka yi duk wani da za a yi daga baya kuma ƙari ne akan waɗannan ɗin waɗanda su ne mafi ƙalilan da ake so yaro ya samu idan yaro ya samu waɗannan rigakafi da sabta shin ba zai kamu da cutar ba har abada insha Allah wato saboda duk alluran za ka ga wata za a ba da ita ne so ɗaya wata kuma za a ba da ita fiye da so ɗayan nan to duk wannan bincike ne da ya nuna a kimiyyance cewa idan aka bayar da wannan rigakafin musamman idan ingantacciya ce an kuma bayar da ita yadda ya kamata to yaro dai zai samu kariya daga wannan cuta to ana sa rai duk cututtukan nan ba za su auku ga yaro ba to amma dai akwai abubuwa da za su iya tasowa daga baya misali mutum daga can eh, garkuwar jikin shi ta karye ko don wata muguwar cuta kamar ta kanjamau dinnan ko ta kansa za su iya bata wannan garkuwa da yake da watakila ya samu wata daga cikin cututtukan nan amma in ban da wannan mutum yana cikin rayuwa dai ta haka wacce ba matsala ba a sa rai zai kamu da ɗaya daga cikin cututtukan nan farfesa isa abubakar babban likita asibitin koyarwa na malam aminu da ke kano kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A ƙaramar hukumar Misau da ke jihar Bauchi ma an faɗakar da iyayen yara ne game da mahimmancin rigakafin yau da kullum, in ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo. mai kula da asibitin gwaron a fannin rigakafi da ke karamar hukumar misau usman ibrahim ya ja hankalin iyaye da su fito da yaransu don karɓan allurar rigakafin yau da kullum don kare yaran daga ƙananan cututtukan da ke addabar su ina wakiltan gwaram area health office a matsayin in charge na routine immunization kafin yau da kullum wato maimancin allurar rigakafi shine tana iya tana kare mutane daga cututtuka daban-daban wato siskila disease tuberculosis wato tarin fuka haka da kuma tarin tungu-tungu da kuma tarin eh, mizis shartuwa kenan da kuma shawara wato muhimmancin wannan allura shine in dai allah ubangiji ya sa aka yi allurar nan aka bi ta daki daki daki aka gama ta successfully insha Allah yaro ko zai kamu da shartuwa to zaga in ka samu wanda ya kamu da shartuwa ko yan da ake cewa ba zai ba zai zama matsala sosai da wanda bai taba yi ba ko kuma tungu tungu irin tarin tungu tungu da ake na yara in dai duk wanda aka mar wannan rigakafin ko da ya kamu in Allah da ba zai samu wani disruption sosai wanda za a je a samu sai an bi wani process na na shan magani da yawa ba okay matakin farko wanda ake fara ba da rigakafi shine akwai allurar BCG da ake cewa wato ta eh, tarin tb wannan kuma tun daga haifan yaro yana kan gadansa ake da ita kuma da hepatitis b wato ta ciyan hanta sai kuma yaro in yi wata sati shida ana masa allurar rigakafin polio da kuma ta penta 1 da kuma opb 1 da pcb wato penta 1 shine against tarin tungu-tungu da tsarin sarki hakori. da sauransu shi kuma pcb again pneumonia ne irin cutar riƙewan irji na yara sai kuma bayan yaro ya yi sati goma zai sake koma ya karbi eh, penta 2 da opb 2 da kuma PCB2 duk a gensu wannan cututtuka sai kuma yaro in ya cika wata eh, sati sha zai je karbi PCB3 OPB3 Penta3 da kuma IPB wannan yaro ya cika sati goma sha hudu daga wannan iyayen yara ba sake kai wani yaro ba sai Allah ubangiji ya kai mu wata tara daga wata tara zai karbi zai karbi eh, measles ta shartuwa kenan da kuma ta shawara yellow fever daga nan kuma za a yi sallama da yaro ba shi net amma kuma yanzu net ma ya dawo duk wanda ya yi pentatiri zai zai karbi gidan sauro saboda kariya daga zazzabin cizon sauro ba wai lallai sai ya kai wata gaskiya sai ko mu gode wa Allah da karamar hukumar misau da kuma gwamnatin Bauchi baki daya dalili shine sun yi putting effort akan wannan rigakafi tun daga matakin farko daga gida gida an yi train din wanzamai da masu hela da kuma limamai sun zo suna ba da kati wanzamai kenan suna ba da ana yin suna ko kafin suna an suka je irin barkatu din nan za su je su ce da Allah wannan yaran ya cancanci a masa rigakafi sai su faɗa musu daki daki ga irin rigakafin da ake kuma gaskiya suna suna ba da compliance kuma effort din gwamnati ta ba da dama ru abana akwai kungiyoyi da suke taimakawa ana ba da kuɗin eh, shan mai transport na zuwa ƙauyuka da su kuma ba sa kusa da asibiti ana zuwa su ma da ake yi a santar gwaram su ma ana fita wasu ƙauyuka haka a je wannan satin wani satin a je har wata guda za a zaga ana wannan kuma duk wani watan kuma sai a sake koma saboda kowa da ya samu fanin wannan rigakafi kukan samu maganin akan kari eh gaskiya muna samun magani akan kari gwamnati tana bayarwa Ibrahim Usman daga asibitin garin Gwaram da ke karamar hukumar Misau kenan Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Gilbo daga Baucin Yakubu. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo maku ci gaban taron gangamin kiwon lafiya da gidan Radio muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar kwanakin baya a garin Kagara da ke jihar Neja. Yau Madam Messi da Waba za ta yi wa taron mata tambayoyi ne game da jawabin da ta yi masu akan yadda za a iya kare kai daga kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Ina son ɗan tsaya nan sannan in tambaye ku abinda ni na ba ku jawabi a yadda za mu kare kanmu daga zazzabin cizon sauro. Akwai wanda za ta tashi ta gaya mini yadda ake kamuwa da zazzabin cizon sauro a ɗaga hannu. Sunana Hatu Umar. A yadda ake kamuwa da zazzabin cizon sauro shine muna barin ruwaye marasa kyau a tsakar gidanmu. Yawanci da haƙƙi da 'yan shuke-shuke. Yawanci kuma in yamma ma ya yi ba a sakin labule a kofar dakuna, In sauro sun taso suna shiga mana a cikin ɗakuna. Eh saboda haka shi sa muke yawanci muke kamuwa da zazzabin cizon sauro. Da kuma muna bari in mun an ba mu ko an ba mu gidan sauro ba mu ɗaurawa. ni ko an bamu gidan sauro bamu daura wani sai yi labule wannan ta ci jaraba saura tambaya ta biyu ina so a gaya mini yadda matan ta ya kamu da zazzabin cizon sauro me ya kamata ta yi dan bata je ba yayi tsanani yana koma komawa kwamboshan daga nan idan yaro ya kai shekara biyar ko kuma zuwa gaba ko idan ya tafi makaranta yana sa shi kaman bai gane karatu kwakwalwar shi yana zama irin na dolaye. Mun gode. Ina so wata ta zo ta mana bayani idan mace mai ciki ta kamu da zazzabin cizon sauro wani lahani ne zai mata. Gaya mana sunanki sannan ki gaya mana lahanin da zazzabin cizon sauro zai yi ga mace mai ciki. Sunana Sa'adatu Muhammad Tasu. Na farko dai bayan zazzabin da za ta yi ta fama da shi. Yana kawo lokacin da ya kamata mace ta haihu. mace a yadda dai muka sani ta haihuwa ta tara so saboda wannan zazzabin cizon sauro sai ga mace ta haihu wata bakwai kuma sannan yana kawo karancin jini a jikin mace sai kaga mace ta haifar risal a lokacin da ta zo haihuwa sai ka ga ana neman jini wani lokaci idan aka zo ma kamin a samu jinin an rasa uwa sannan ɗa ya zo bai kai wata tara ba kaga mun yi luzin uwa mun kuma yi luzin mata saboda haka yana ɗaya daga cikin illolin zazzabin cizon sauro tafa mata to ya kamata matan nan ku tafa madam messi bayan amsa tambayoyin madam messi da waba da mata suka yi sai abokin aikinmu Muhammad Salisu Rabiu ya gabatar da jami'ar kiwon lafiya ta gaba da kuma maudu'in da za ta yi lacca a kai ga taron matan. A da wannan zan kira Hajiya Kulubako babbar jami'ar lafiya mai kula da bangaren cututtukan da ke addaban mata da ƙananan yara a ƙaramar hukumar kagara assalamu alaikum ah, zan fara da sallama da gaisuwa ga iyayen ƙasa mai girma ga ladiman kagara muna muna da isowanka da shugaban ƙaramar hukuma ciyaman namu muna gaisuwa muna muna da isowanka sannan muna kuma gaisuwa ga manya-manyan baƙin da suka halarci wurin nan daga state da su kuma ma'aikatan VOE. sannan zan koma ga 'yan uwana iyaye na mata 'yan uwana na yankin karamar hukumar kagara ni dai ba bakuwa ce a gare ku ba kuma taro irin haka mun sha haɗuwa a wurare daban-daban muna ga maganganu waɗanda suka shafe mu mata wanda suka shafi rayuwarmu da rayuwar 'ya'yayenmu a yanzu a takaice za mu yi bayani a kan ita mace zahirin mace amma mai ciki idan na ce mace mai ciki kowa ya san abin da nike nufi wani lokaci ne wanda ubangiji subhanahu ta'ala yake halittan wani daban a cikin wani wanda yake cikin ne yana iya kasancewa ɗaya ko biyu ko uku fiye ma ga haka allah ya bawa kansa sani to idan mace tana cikin wannan lokaci al'amura da yawa suke faruwa a cikinta saboda kuwa a cikinta ake gina wani to saboda haka nan akwai abubuwan da suke takewa a cikin jikinta duka rayuwanta a lokacin nan gaɓoɓi gangan jikinta da wasu mechanisms da suke faruwa duka a cikin jikinta a kowane lokaci a wannan lokaci kowanne ya ɗan tabu saboda me ana halittan wani a cikinta to saboda haka nan dole ne al'amura su canza mata kuma dole ne yanayin rayuwanta su zamanto abin kula a lokacin nan yayin da mace ta samu juna biyu wata yana zuwa mata da sauki wata akwai alolayi to a wurin nan maganan farko da zan fara faɗi shine ni dai ni din nan tare da ku nike na kuma san mu. matsalar mu shine ba a son tafiya asibiti Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. Kamfanin dillancin labarun ƙasar Saudi Arabia da ake cewa SPA a takaice ya ba da labarin cewa rundunar sojojin ƙawance ko kuma na taron dangi ƙarƙashin jagorancin Saudi Arabia ta ayyana tsagaita buɗe wutar sa'o'i 48 a Yemen. Kuma an shirya da tsakar ranar yau Asabar agogon can za a ƙaddamar da amfani da yarjejeniyar. Kuma za a faɗaɗa yarjejeniyar idan 'yan tawayen huti suka bari aka yi jigilar kayayyakin agaji na jin kai zuwa ga yankuna ko kuma biranen da aka yi wa ƙawanya. Shugaba Barack Obama na Amurka mai barin gado ya isa birnin Lima ƙasar Peru zangonsa ta ƙarshe a ziyarar ƙasashen waje ta ƙarshe da ya yi ko kuma yake yi a matsayin shugaban ƙasa. Tun da farko sai da shugaba Obama ya yi wa ƙawayen Amurka na Turai ban kwana a ziyararsa ta ƙarshe jiya juma'a shugaban na amurka ya bar birnin berlin ƙasar jamus kuma kafin ya bar birnin sai da ya gana da shugabannin birtaniya da faransa da jamus da kuma spain shugaban amurka mai jiran gado kuma donald trump yana ci gaba da nada waɗanda zai baiwa manyan mukame waɗanda guda ukun da ya bayyana masu ra'ayin rikau ne na ƙin ƙarawa Masu mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, nisar Sarfil hashin gumal ke cewa ku huta lafiya.